وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بهكم والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته بركم بدونا مريتين العرباء takwas da watan Ramadan a shekara ta 1447 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 25 ga watan biyu a shekara ta 2026 miladiya daga wannan masallaci mai albarka masallacin Uthman ibn Affan wanda ke bani Plaza cikin birnin Abuja kafin mu fara karatu muna da tambayoyi kamar haka mai tambaya ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam don Allah malam ina son kai mun cikakken bayani akan wata da'awa ta su kala kato wai sallah gaba ɗaya guda biyu ce daga asuba sai eh, sai isha su kadai Alƙur'ani ya faɗa ba la'asar ba magriba wai ba biyar bane to wannan da'awa ta ƙarya wanda ijunansu suna ƙaryata kansu wasu za su ce maka sallar da mutane suke yin nan babu ita a ƙur'ani don haka su ba sa sallah su addu'a kawai suke yi sallah ma'anarta shine addu'a خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم أي أدعو لهم wasu su zo su ce maka sallar baya ɗaya kawai ake yi wasu su zo su ce maka sallar baya biyu kawai to abin da ya ce shubuhar da ta ɗauke su a nan suka faɗi wannan Allah ya faɗi sallar isha ya faɗi sallar maghrib an gane ko? يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر كاد أصبع وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء وأنت صلاة المغرب وأنت صلاة العشاء ويسوني كأي صلاة فما صوبت يدد الظهر با يدد الأثر با ba su yadda da magariba ba duk da wasu su suna cewa akwai ta magariba sai su ce ai rabbul mashriqai ne wa rabbul maghribai ne rabbul maghrib rabbul mashriq wal maghrib la ilaha illa huwa fattaqihu wakila to Allah ya ba mu ka'ida da man fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq idan suka yi imani da irin abin da annabi da sahabbai suka yi imani da shi to shine mutane za su kasance kan shirya amma matukar mutane suka sauka daga imani irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka ce za su bauta wa Allah da fahimtocinsu ba ruwansu da fahimtar sahabbai za ka yi ta samu suna cin karo tsakaninsu da juna Allah ya shirya da mu amin sannan ce malam ka yi bayanin cewa mulki kwata ake yi amma ni na ga a ƙasashen turai akan abu ƙarami sai mutum ya aje kuma a afirka saboda son mulki na mutanenmu ba a ajewa to su ma da suke ajewa wata doka ce ta tirsasa su ijunansu take ajewa suke ajewa ko dai suna gudun bacin suna ko kuma mutane za su yi ta caccakar su amma mulki Allah kwatarsa yake yi kuma hakan baya hana kila a cikin kaso ɗari na mutane ka samu wasu kaso biyar ko ashirin su suna iya haƙura su sallama amma ba za ka yi hukunci da su ba saboda mafi rinjaye ba sa ba da mulki sai dai a kwata kuma karka zargi 'yan afirka kaɗai ba 'yan afirka ba ne kaɗai suke da wannan ɗabi'a, yau mu mai muka sani ma mulki ka je ka karanta tarihin kasashen larabawa da yadda mulki yake kusan kwafi muke yi na abubuwansu musamman a masarautunmu na gargajiya su laraba da suke mulkin mulukiya ɗa sai kashe ubansa don ya zama sarki uba sai kashe ɗansa wa sai kashe ƙaninsa da ka su sun fi mu tsananin riko da mulki sun fi mu tsananin cijewa da dagewa akan mulki mu ma muna iya namu to da ka ko turawa da kake ganin suna sauka daga mulki na farko dai tukuna ba kowane lokaci ake samun hakan ba su ma a cikinsu kuma ko da a ce kai a zahiri kana ganin sauka ya yi amma baka san furejar da take karkashin ƙasa ba da ta sa ya sauka amma dai Allah ya gaya mana kuma maganarsa ita ce gaskiya hmm. mulki Allah kwatarsa yake yi قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع da haka Allah fatan mulki yake da yawan masu mulki kaso 90 kila da biyar cikin 100 wani ya yadda ya rasa ransa akan mulki kuma wannan shine abin da ya fi faruwa a mafi yawancin lokuta a duniya tun daga zamanin annabawa har kawo yau Allah ya samu dace amin mai tambaya ta gaba yace assalamu alaikum da fatan malam na cikin goshin lafiya alhamdulillah yace me matsayin yaron da aka haifa wanda kafin samun cikin uwarsa kafin samun ciki uwarsa ta yi zina cikin ya shiga bayan ta san tana da aure yaron namijinta ne ko na fasikin da ta yi zina da shi ne yaron namijinta ne sai dai in mijin ne ya ce bai yadda duk abin da mata aure ta yi na zina da duk 'ya'yan da ta faso na mijinta ne amma idan bai yadda bai ce baya so to so su je kotu a tsarin musulunci akwai abin da ake kira da suna li'ani sai su je fitine ne niya shi ya rantse sau hudu ya ce ba ɗansa ba ne ba cikinsa ba ne kuma in ya yi mata sharri to Allah ya tsine masa a na biyar ita ma sai ta rantse sau hudu ta rantse da Allah wannan cikin namijinta ne a cikon rantsuwa ta biyar sai ta ce in ƙarya ta yi to Allah ya fushi da ita to idan kowanne ya ja matsayi a haka to za a raba tsakaninsu babu aure yanzu tsakaninsu har abada sannan wannan ɗin nata ne ba nasa bane tunda ya kore wa kansa shi amma idan ba a kai ga wannan matsayin ba to duk rigimar da miji zai da matarsa ciki dai nasa ne tun da a ƙarƙashin igiyar aurensa ta kwaso shi Shi ne Allah yace alwaladu lil firashi walil ahirin hajar da namijin aure ne shi kwakwarto sai dai a jefe shi da dutse idan ya taɓa aure ko kuma ko yana son ɗan ya ce ya karba shi ba za a shi ba domin kwaratan da saboda karfin hali mutum zai zo ya ce na yi kwartanci da matarka kuma ɗan na ne in ta haihu ai ta rigima shi ne manzo Allah ya raba gaddama lokacin da aka yi fatu makka akwai da yawa daga cikin mutanen makka wanda sun yi kwartanci da wasu mata hmm. za su tafi musulunci amma ya zo sun tuba yanzu hmm. amma suka rinka wasiya idan matan wani ko bai wasa ta haihu dan nawa ne ni na kwanta da ita to shine aka taba samun irin haka abdu ibn zam'a abdu ibn zam'a kanin matar manzo Allah sauda bintu zam'a ne to da haka wani ya yi kwartanci da baiwarsa da ta tashi haihuwa sai ta haifi ɗan ɗari bisa ɗari kama da kwartan zama shi kuma mai baiwar wanda ya mai da ita kamar mata ya yi sadaka da ita bai ce ba ya san ɗan ba bai ce ɗan ba nasa ba ne sai rigima ta kauri. kuma aka zo aka duba aka gaɗa da kwarto ma ya kama amma duk da haka ya ce duk da ya karɓi ɗansa ɗansa ne hmm. alwaladu lil firash walil ahirin hajar alfirashi shine azzauju mijin mata da haka idan miji yana so ya kore wa matarsa ɗa ma'ana ɗan da ta haifa ba nasa bane to a ƙa'ida ta musulunci kotu zai je sai su tambaya ta biyu ce menene hukuncin wani mutumin da ya karɓi sadaka bayan bai fito a cikin mutanen da Allah ya ce su ci sadaka a ƙur'ani ba dan na ga mutane suna raja'a da cin ko karɓar sadaka bayan a wadata suke wanda ya wajaba sadaka to ma'ana dai sadaka da ma'anar zakka ina jin ita yake nufi domin sadaka da ma'anar zakka ita ce akwai ƙididdigaggun waɗanda ake ba amma an sadaka da ma'anar kyauta ce kana iya ba duk wanda ka ga dama ko ya ce ka kuɗi amma in sadaka da ma'anar zakka ce to ita akwai adadin mutanen da ake bawa duk da ita ma akwai lokacin da mai kuɗi ana ba shi zakka a hali biyu ko uku hali na farko shine ya zama wani aikin addini zai yi to sai a bashi don yayin aikin misali soja ne daga cikin sojojin musulunci kuma mai kuɗi ne amma duk da haka ana iya ba shi albashi ko alamu daga dukiyar zakka domin anan ka ba shi ne ba dan shi ya ci ba dan yayi wani aiki na addini hali na biyu mutum ne mawadaci amma wani bashi ya taɓa taruwa a kansa kuɗi sun karye masa yanzu shi kam bai da buƙatar ya ci zakka amma kuma fa akwai bashin da ake sa ya kasa biya to ana iya biya masa bashi kaga anan an bashi zakka ne ba dan ya ba dan ya biya ne bashi to sannan na uku mutumin da yake ma'aikaci ne a ma'aikatar zakka ko ya fi kowa kuɗi ko duk wanda suka ba da zakkan ma ya fi su kuɗi to amma dole a biya shi albashinsa na aikin da yake yi a ma'aikatar zakka kuma daga kuɗin zakka to kaga zai ci zakka saboda wata hidima da yake wa zakkar shine Allah yake innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum har zuwa karshe na hudu ma shine mutumin da yake da kuɗi a garin su kun san mutanen da ba su da banki to zaka samu mutum in zai yi tafiya mai nisa yakan riki dan kuɗi ne a hannunsa guzuransa tunda babu ATM da in kuɗi sun kare zai je cire ko transfer to waɗannan kuɗin wani lokaci sai su bata ko dai su faɗi ko a tare shi a yi masa fashi da makami an gane ko to sanadiyar kuɗinsa sun bata yana kan hanyar tafiya ko da mai kuɗi ne shi a garinsu to ana iya ba shi kuɗin zakka don ya riƙe ya samu ƙarin guzuri ya isa gida ina fata an gane to wannan su ne wajajen da mawadaci zai iya cin zakka Allah ya sa mu gane amin tambaya ta gaba yace assalamu alaikum wa alaikum assalam mutum ne je yin sallar isha sai ya tarar an sallame isha ana yin asham sai ya ba aka yi raka'a biyu da shi da aka sallame shi kuma sai ya tashi ya yi sauran raka'a biyu to yaya sallarsa sallarsa ta yi mai farilla yana iya bin mai nafila mai yana iya bin mai farilla saɓanin mazhaban malikiya suwa malikiya ne ba a haka wa Allah ya qatadi almutanaffilu bil mai nafila baya koyi da mai farilla kamar yadda nasu mai ahalari ya faɗa to amma dai a sunna wannan bai saba ba mu'azu dan jabal yana zuwa ya bi annabi sallar magriba ko isha a matsayin farilla kuma in ya dawo unguwarsu shi ne limamin unguwarsu kuma ya sake jan mutane ita wannan sallar dai to kaga shi yanzu nafila yake su kuma ba farilla suke da haka mai farilla yana iya jan mai nafila mai nafila yana iya jan mai farilla takarda ta gaba yace assalamu alaikum wa alaikum assalam yace Allah ya gafarta malam mutum ne ya bar garin da aka haife shi da zama ya koma wani gari da zama idan ya kai ziyara garin shi na haihuwa zai yi kasar ne ko kuma zai cika sallah kasar zai yi annabi sallallahu alaihi wasallama haifaffen makka ne amma da ya kaura ya bar makka ya koma madina da zama duk lokacin da ya zo makka to kasar yake yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam takarda ta gaba mai takardar ya ce assalamu alaikum alaikum assalam ina neman fashin baki ne malam Allah ya ba ta aljanna yanzu muna cikin yanzu muna cikin lokacin fyaɗe da yawaita ya yawaita a al'umma sai ce to astaghfirullah wasu wanda ba musulmai ba sai su rinka kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya aure Aisha a shekara shida ya kwanta da ita a shekara tara saboda haka suna cewa wai wato babba ne mai bin yara wal iyad sai ce ni kuma abin yana mun ciwo rannan nayi gardama da wani amma ban gamsu ba saboda ba ni da ilimin da zan kare annabi sallallahu alaihi wasallama yace amma nayi yi kokari na nuna masa cewa wannan wannan ajanda nasu shirme ne kuma in ba zai bin banzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba ya kyale mu da shi dan Allah malam ayi mun karin bayani to tunda kirista ne abin ya zo da sauki ba yana da littafi ba sai ka ce ya karanto maka aya a bible da ta nuna ga lokacin da za a yi mata aure shin aure yana da specific time a kowane addini da Allah ya taɓa saukarwa babu hatta a musulunci malaman musulunci sun yi ijima'i aure bayi da lokaci yan kala kato sukan ce wai ai aya ta ce wa idza balagal atfalu minkumul huluma idan yara suka balaga balaga tana magana ne akan hawan nauyi na shari'a nauyin shari'a baya hawa kan mutum sai ne sai ya balaga amma maganar aure ba maganar balaga kwata-kwata a cikin ta ubangiji maɗaukacin sarki ya ce wafta ya ta ma ta idza balagun nikaha ku gwada yara marayu har in sun isa aure to nan sun isa aure ana nufin sun balaga aha balaga daban isa aure daban balaga daban isa aure daban to sai mu bincika menene isa aure isa aure shine ga ya mace na farko ibnu battal ya ce duk malaman musulunci sun yi ijma'i za a iya daura aure kowane lokaci a yau aka haifi jaririya za a iya daura mata aure amma tarawa da ita tarawar aure to wannan sai ta isa suka ce to kuma isa ya danganta da halittar da Allah ya mata akwai abin da ake kira da al-furuqul fardiyya individual differences wata yarinya a shekara tara sai kaga duk alamar mace ta bayyana a gare ta mamanta ya fita komai nata ya cika musamman yaran da suke rayuwa a kasashen zafi yanzu idan ka je kasashen larabawa sai kaga cikakkiyar mace katuwa amma sai a ce maka shekarar ta bakwai ko shekarar ta tara ko shekarar ta goma sha ɗaya amma in ka zo mu kasashen mu nan sai ka samu ne irin wannan girman jikin kila ta kai shekara arba'in da haka ya danganta ne da girman halitta da ɗabi'a ta yanayin zafi yanayin abincin da mace take ci da yanayin halittar da Allah ya mata ko imu imu din anan zaka ga yara suna da bambanci ta fuskar girma wata zaka ga mai girman jiki ce kila ga ta ga wata yayata, ta yaya ta ta girme ta amma ita kuma ta ninka yayin girma wajen sau biyu ko sau to abinda malaman musulunci suka ce yana halatta a auri mace a sadu da ita idan ta isa a sadu da ita babu wasu shekaru ke kayyadaddu duk wasu shekaru da kaji ana faɗa turawa suka sa wa kansu kuma ƙarya suke bayan san sa ba sa cikawa don su tsokani musulunci za su ce maka yarinya sai ta kai shekara sha takwas za a aure ta amma ka shiga intanet ka ga yadda suke bulufin da yara ƙanana aure ne yaran ba su isa ba amma zinafa sun isa a wajensu so da haka wannan wani magana dai na shirme manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure na Aisha tana shekara tara tabbas hadisi ya inganta ya tana shekara shida hadisi ya inganta da wannan ya tare da ita tana shekara tara to abin tambaya ka ji labarin wata matsala ta faru da aka tare da ita in ka ji labarin wata matsala ta faru shine sai ka ce to an mata tafe ko an mata karfa karfa amma ba wani abu da ya faru kuma wannan ba yau da gobe ta tabbatar da wannan a kasashen mu duk irin wannan abin suna faruwa ana auren yarinya a shekara tara ana auren yarinya shekara sha biyu shekara sha uku mafi yawancin abin da ya faru ma na auratayya mu a ƙasashenmu irin shekara hamsin sittin baya duk da wannan shekarun aka aurar da kakanninmu zai wahala ka samu yarinyar da ta wuce shekara sha biyar a gidansu ba a yi mata aure ba duk kuma suka zauna kuma suka haifi 'ya'ya kuma suka yi albarka to in kana so ka hana wannan sai ka kawo wani nassi da ya hana amma waƙi ya tabbatar yau da gobe ta tabbatar sannan nassi ya goyi da baya domin ake nema kuma kar ka taba dauka cewa shi arne ka burge shi ba wani burge shi da zaka duk gaskiyar da zaka nuna masa ba zai fahimta ba da ka karka bata wa kanka lokaci wai sai ya yarda sai ka burge shi sannan zaka yi addinin ka dama ba zai taba yarda da kai ba innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azab al Allah ya ce wanda muka kaddara musu bata ba za su imani ba in kowace aya za ka kawo musu wallahi ba za su yadda ba sun ce sai Allah ya zo sun ce sai mala'iku sun zo Allah ya ce wallahi ƙarya suke ko mala'iku ne suka zo suka gaya musu ba za su yadda ba ولو نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا illa شاء Allah. da ka shi imani rabo ne daga Allah in ya ka rabauta da shi azarta ka da shi da abin da ya gaya maka sai ka yarda amma idan Allah bai nufe ka da zuciyar imani ba ko ka ga abu da idan ka ba za ka yi ba yahuda ne ba su gani ba a gabansu aka kashe iyayensu aka tashe su a gabansu suka kashe wani mutum Allah ya ce ku ɗauki gefen saniya ku taɓa shi zai tashi ya tashi ya gaya musu cewa musa annabin Allah ne suka ke Allah ya ce da annabi Musa ɗebo dattawansu mutum saba'in ka zo mu yi magana da su aka zo da su aka yi magana da su a dutsen tsuru sina suka ce ba mu yadda Musa lan nuni na laka sanar Allah jahara ba za mu yadda ba sai Allah ya fito mun gaishe karya ne shine Allah ya ce a fata tuma una ayyuminu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma qalu wa hum ya'lamun wai kai kana tsammanin za su yadda da kai mutanen da Allah ya magana sun ji suka ki kana tsammanin za su yarda da kai sama da Allah ne to Allah ma ba su yarda da shi ba bare kai wanda ya halicce su haka karka bata wa kanka lokaci cewa wai sai duk mutane sun shiryu Allah bai yi mutane duka za su shiryu ba manzo Allah yana damuwa in yayi wa'azi ba a karba ba sai Allah madaukakin sarki ya ce ka daina damuwa walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a in Allah ya ga dama duk zai musuluntar da kowa amma bai ka dama ba haka yake so ya ga bayansa a fa anta tukrimun nasa hatta kunu mu'mini yanzu kai zaka iya tursa ka kowa sai ya imani a saboda Allah da ya halitta ya yi wuta ya aljanna kuma ya rantsa ya rantsa ya cika kowace ya rantsa ya cika kowace to kaga ko Allah ba zai cika wuta da mutanen kirki ba dole sai an samu fantararru wanda za su je su shiga wutan ne shi yasa ya ce maka ma akwai cikin halittarsa wanda dan wuta yin su ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس Allah ce da yawa ma daga cikin halitta ta dan wuta su duk abin da za ku yi musu ba za su yi imani ba lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yusiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha to da ka shine wa'azi yayi abin da yake iyawa yayi amfani da salon da ya dace ya bar wa Allah nasa in kai naka kafata. ko annabawa Allah bai ce su tursa ka mutane ba وما أرسلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل لست عليهم بمسيطر إنما عليك البلاء وعلينا الحساب da yawan wani lokaci sai ga mutum saboda imani idan ya gamu da irin wannan challenge din sai hankalin hankalinsa ya tashi ai kiristoci sun ce kaza a zamanin manzo Allah haka suka rinka yi wani lokaci su zagi Allah abin yayi nauyi musulmi su ji ba dadi to ya kuka iya haka Allah ya kaddara to amma dai Allah ya tabbatar da sai ya taimaki addininsa kuma sai ya taimaki gaskiya duk abin da za su yi ba su isa su dishe hasken musulunci ba yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim wa yaba illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun duk wanda maganganun da za su faɗa yau su soki manzala gobe su zagi qur'ani bi su kaza har da hakan musulunci ya fi kowane addini yaduwa har a turai su zo kasashen mu su haɗa mana fitintunu don kan mu zauna lafiya su yi barazana wani yana matsawa kiristoci a je a yi musu ƙarya su yadda duk su gama musulunci sai ya ci har gidansu har inda suke haka manzo Allah ya faɗa sarkin Rum a zamanin Annabi Kisra da aka aika masa da saƙon wasiƙar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ana kiransa zuwa musulunci sai bincike yasa aka je aka yi masa bincike shin wannan mutumin daga wace ƙasa yake yaya halayyarsa suke aka yi sa'a ya game da abu sufiyani lokacin abu sufiyani bai musulunta ba shine sarkin makka ya ce ya zo suka yi intabiyu ya ce an ce mutumin nan a garin ka ya bayyana ya ce ya halinsa yake ya ta masa halayen annabi yana sada zumunci yana da kaza yana taimakon gajeriyu yana kaza yana kaza ya ce idan kun yi faɗa da shi ya faɗan yake kasancewa ya ce faɗan yau yi nasara a kansa gobe ya nasara a kanmu ya alkawari yace yana cika alkawari baya saba alƙawari. tunda aka haife shi shekararsa 40 a cikin mu bai taba ƙarya ba bai taba saba alkawari ba a lokacin amma an yi alkawarin sulhu tsakanin mutanen Makka da manzo Allah shekara goma ba za a yi yaki ba sai Abu Sufyan a anan ne kadai na samu kalmar da na dan soke shi sai nace to amma yanzu mun yi alkawari dan shi na shekara goma, ba mu sani ba zai cika ko ba zai cika ba sai sarkin Rum yayi dariya yace mutumin da yana dan shekara 1 2 3 har ya kai 40 bai ma ƙarya ba sai da 40 zai ma ƙarya ke ka dai wata magana ba wannan ba ba da lada sai ce to ka kwantar da hankalinka kai sarkin makka ka daina ta da hankali in dai mutumin nan yadda ka gaya min haka ɗabi'unsa suke to ka bi shi a sannu ba ku ba ni ɗin nan da nake zaune a kujerar nan sai ya kwace ta saboda duk mutum ne irin wannan ɗabi'a to nasara tana tare da shi za ku rinka cin sa yaki wani lokaci ya ci ku yaki amma ku sani ƙarshe shi zai nasara a kanku kuma wannan ce ta faru duk da manzo Allah baya raye amma sahabbansa sai da suka kwace daular farisawa suka kwace daular rumawa su dace kafirai za su yi duk barazanar da za su yi amma wallahi ba za su yi nasara ba alkawarin Allah ne kataba Allahu la agalibanna ana wa rusuli Allah yake na riga na rubuta rubutun da ba gogewa ni da manzanni na mu za nasara ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين na لهم المنصورون وان جندنا musulmi ka kwantar da فكنت ka لنك iya يا ابن دكتي نجي مقام الدينك amma ka sani musulunci addinin Allah ne ba ba ne yake rike shi ba Allah ne yake rike kayansa shi yasa nasarar da musulunci yake yi da aikin mutum ne da musulunci ba zai iya ba dan musulmi ba za su iya wannan abin ba nasarar da Allah yake ba wa musulunci da musulmai aikinsu ba zai iya ba su ba amma ka ga yadda kafiran duniya suke kashe kuɗi kuɗin da sun wuce hankali amma kullum asara suke yi ƙoƙarin nasu baya dawo masu da natija irin gwargwadon ƙoƙarin a kashe biliyan ɗaya a yi ribar da ta fita miliyan ɗari ba to na riba nan ya asara ce haka Allah ya faɗa innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fa sayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun kafirai za su ta kashe kuɗi fan taɓa sama duk don su hana addini wani wajen ta hanyar ruɗan mutane wani wajen ta hanyar ba da kuɗi wani wajen ta hanyar barazana wani wajen ta hanyar kunna wutar yaki Allah ce duk za su yi su gama a ƙarshe kuma za a yi nasara a kansu ba za su yi nasara ba Allah madaukakin sarki ka taimaki addinin musulunci ka taimaki musulmi takarda ta ƙarshe mai takarda ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ce malam wallahi ina son ka dan Allah to kai ma Allah ya so ka dan zakin sa ya ce malam ya halatta mutum ya kunna karatun alƙur'ani a waya idan zai kwanta har asuba eh ya halatta tambaya ta biya ce malam mutum ne ko mutane suna bani aiki na yi musu akwai wanda nake yi da kaina akwai wanda nake wa wani yayi idan suka bani kudin aikin zan bashi idan ya cinye kudin ni kuma ban samu damar biyan su kudin ba a nan duniya idan aka je lahira wannan hukunci ne a kaina hukuncin shine za ka ci kuma wuyan wanda ya ci kuɗin ka kai shi kara gaban Allah shi kuma ya hukunci ya ƙwato haƙƙinsu daga wajensa ya mayan musu kai naka shine ka yi ƙara a gaban Allah kuma Allah zai tsayar da kai da shi da su ya muku hukunci bisa ga adalci gabanin mu fara karatu muna lalle maraba da zuwan mai girma tsohon gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje khadimul islam kuma tsohon shugaban jam'iyyar apc mai mulki a ƙasa allah matsaukin sarki ya saka masa da alkhairi da dukkanin waɗanda suka rako shi kamar yadda jiya mun cike da ƙarshen aya ta ɗari biyu da goma sha ɗaya haka ne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 الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب الله يتي زين للذين كفروا أن قواتا كافرين حياة الدنيا سنرى رأيوا الدنيا ma'ana yana daga cikin ɗabi'un kafirci san rayuwar duniya to san rayuwar duniya kowa ma yana da shi sai dai na kafuri ya bambanta domin shi kafuri ya fi yarda da duniyar akan lahira ita duniyar ya zaɓa ba ruwansa da lahira yana ganin in dai ya huta a duniya to a lahira ba matsala komai ma ya faru to Allah subhanahu wata'ala baya son wannan abinda kullum ubangiji yake kiran muminai su yi shine su fifita san lahira akan san duniya domin lahira ita ce tabbas bal tu'thiruna al-hayata ad wal akhiratu khairun wa abqa Allah ce bari dai kuna fifita san rayuwar duniya amma ku sani fa lahira ita ce mafi alkhairi kuma lahira ita ce wanzarciya da yana daga cikin ɗabi'un da kafuri yake bambanta da su akan musulmi shi ya fi fifita lahira akan duniya yanzu da za ka ce da shi ga aikin da za ka yi ka samu lada ga kuma aikin da za ka yi ka samu biyan bukata a duniya zai zaɓi wanda zai samu biyan bukata a duniya don shi bai dama da wancan ɗan ba shi yasa dole ka yaba wa mai imani domin imani ne ke sa ka fifita san rayuwar lahira a kan rayuwar duniya saboda ka yarda lahira akwai ta shi kafiri mai yasa baya haka saboda shi yana jin lahirar karya ce babu ita da ka ya da wata sadaka wai don ya je ya ɗauka a can shi yana ganin asara ya ai can din babu ya gina wani alkhairi dan ya je ya dauka a can yana ganin ƙarya ne aikin din babu wa qala allazina kafaru la ta'tina sa'a kafirai sun ce alkiyaman nan ƙarya ce ba za ta zo ba to kaga dan me za su yi aiki dan ita alhalin sun ce babu ita za'ama allazina kafaru an lan yub'athu kafirai suna cewa fa babu tashin alkiyama ƙarya ne wa yaquluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin suna cewa ma wai yaushe ne wannan alƙawarin da ake ta yi na cewa tashin alkiyama zai zo inda gaske ne to da ka su suna ganin duk mutumin da zai yi sallah wai dan ya je ya dauki lada a lahira bai da wayo yayi lahira babu ita duk mutumin da zai kashe kudin sa a madadin ya sa su a kasuwanci ya juya ya samu riba a duniya a'a ya bayar sadaka wai zai je ya dauka a lahira suna ganin bai da wayo to shine Allah ya ce an kawata musu ne san rayuwar duniya tana burge su tana kayatar da su suna ganin iya ita ce kadai rayuwa banda ita babu wata rayuwa to waye kawata musu malamai suka ce Allah ne ya halicce su da haka dan ya bambanta su tsakaninsu da masu imani domin Allah yadda ya tsara duk wani abu na mumini ya sha bamban da na kafiri la yasawi ashabun nari wa ashabul janna yan aljanna da yan wuta ba za su zama ɗaya ba afa na ja'alul musulmi na kalmujirmi ya za mu sa musulmi su zama kamar kafirai malakum kaifa ta hukumu wani irin hukunci kuke mana ba za su zama ɗaya ba أم حسب الذين اشتروا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون فذاك ألا ya شي ربا تتذكر حالتا idan mutum yana kafirci to za ka ga cikin ɗabi'un da yake bambanta da su ga musulmai shi ya fi son duniya shi kuma musulmin kwarai za ka ga shi ya fi son lahira to wannan ma bambanci ne na zahiri wanda tun a asalin halitta Allah ya yi waɗansu malamai suka ce a'a wanda ya kawata musu wannan shine iblis domin shaitan shi yake sanya wa mutane san abubuwa na laifi san abubuwa na sabo san abubuwa wanda suka saba wa shari'a wa zayyana lahum shaytanu a'malahum fasaddahum an as-sabil wa hum la yahtadun shaitan ke kawata musu miyagun ayyukansu to su kuma sai su rinka ganin suna da kyau an gane ko to da ka wadansu malamai suka ce idan mun ɗauka cewa Allah ne ya ƙawata wannan ta fuskar asalin halitta kenan domin waye ya halitta Allah amma idan mun ɗauka ƙawatawa ce ta sanya wa mutum son abu na sako bayan ba da shi aka halicce shi ba rufin duniya ne wannan shaitan ne yayi domin ya tabbata a hadisi kudusi ubangiji subhanahu wataala ce khalaqtu ibadi hunafa'a ni na halicci bayina ne akan turba madaidaiciya tsarkakakku lafiyayyu da kyawawan dabi'u da kyawawan halaye amma fa ja'atuhum shayatin sai shaytanu suka zo musu fajtalathum an dinihim sai suka kautar da su daga addinansu wa harramu lahum ma qad halaltu lahum suka rinka haramta musu abin da ni na halatta musu kuma suka rinka haramta musu abin da halatta musu abin da na haramta musu mana dai asalin halittar Allah ubangiji ya halicci kowa mutumin kwarai ya halicci kowa akan fitra manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ma min mauludin illa yuladu ala alfitra duk wani abin halitta da kuka gani in an haife shi ana haifarsa ne akan turba madaidaiciya fa abawahu yuhawidanihi aw yumassilu aw yunasiranihi aw yumajjisanihi iyaye ne wani lokaci suke canja ɗabi'ar ɗan adam idan mutum ya zo duniya ya tadda iyayensa yahudawa to shi dai an haife shi musulmi da sharaɗin zai zo ya bauta wa Allah to amma iyayensa sai su juyar da shi sai su mai da shi ba yahude ko su mai da shi ba nasare ko su mai da shi ba ma guji da wannan shine ma na zuyina lil ladina kafaru al hayatud dunya an kawata wa kafirai san rayuwar duniya ubangiji ya ce wa na min na amanu kuma za ka ga yana daga cikin dabi'un kafirai yi wa mu'minai dariya ko da yaushe ko da yaushe shi a wajen kafiri musulmi bai waye ba musulmi koma baya ne musulmi ba gidaje ne in za a yi musulunci ba za a ci gaba ba in za a yi musulunci ba za a waye ba to wannan ɗabi'a ce ta kafirai tun tun talatale tun zamanin annabi nuhu lokacin da annabi nuhu yake kera jirgin ruwan da zai hau da shi da mutanensa su tsira bisa ga umarnin Allah kafirai in suka zo wucewa suka ga nuhu yana kera jirgin ruwa sai su rinka masa ba'a a ah, nuhu an nafsa ta ci ne kuma yanzu an kama sana'ar kirjiyar jirgin ruwa dama haka ka fara tun farko da ya fi maka shine Allah ce wa yasna'ul fulka yana kera jirgin ruwan wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min amma duk lokacin da kafiran mutanensa suka zo wucewa sai sun masa izgili qala in taskaru minna fa inna naskaru minkum kama taskaru sai ce to shikenan idan ku ne mana izgili akwai ranar da mu ma za mu rama domin duk mutumin da ya maka dariya a yau dan kana kan daidai to akwai ranar da sai ka rama dariyar a lokacin da shi kuma ya fada cikin musibar miyagun ayyukansa kai kuma a lokacin za ka ci ribar naka aikin na alkhairi da kake kake yi yake maka dariya to haka nan kafiran maka su ne wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam izgili sukan ce da shi mahaukaci wa qalu ya ayyuhal ladhina zila alayhi dhikru innaka lamajnun suna cewa ya sai wanda yake takama da wai an saukar masa da wahayi kai dai mahaukaci ne kaga wannan izgili ne shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ce suna yi wa mominai izgili a nan rayuwar duniya amma fa su sani wallazi na taƙau lalle masu tsoron Allah waɗanda suka bi Allah izgilin masu izgili bai sa sun fasa yin ayyukansu na alkhairi ba fauqahum yawmal qiyama su za su kasance sama akan kafirai a ranar gobe kiyama sama ana nufin a aljanna su kuma kafiran suna kafa ana nufin a wuta domin ita aljanna a sama take ita kuma wuta a ƙasa take da haka duk ɗan aljanna sama zai yi ɗan wuta kuma ƙasa zai yi kalla inna kitabal abarari lafi illiyin kalla inna kitabal fujjari lafi fijjin da haka ɗan wuta yana ƙasa ɗan aljanna yana sama shine wallazina taqaw fawqahum yawan qiyamah Lallai ta mu'minai za su kasance a saman kafurai a ranar tashin alkiyama lalle ce wallahu ya sha yasha'u bighairi hisab Lallai Allah shi ke azurta wanda ya so ba tare da lissafi ba ya tara maka arzikin da ya fi ƙarfin ka ci ya fi ƙarfin buƙatarka to ba mai yin wannan sai Allah subhanahu wataala abinda wannan yake nunawa in muna neman arziki mu nema a wajen Allah kuma mu riko da sababi amma kar mu taba dauka cewa sababi shi ke bada arziki masu hikima suka ce da wahalar nema ita take kawo samu to da masu aikin wahala sun fi kowa kudi a duniya yanzu mai tallan turmi kai baka tunanin yaushe turmi yake tsufa har a sake siya amma kuma sai ka ga Allah ya ruba masa asiri yana cikin rubin sa. ba wuce ma ce dalin tallan turmi mai fafkare za ka ga ya tara kwanji ga ƙarfi ga ƙiba bar kalla mashi Allah amma da kyar duk da karfin nasa yake samun abin da zai ciye koshi a rana ashe ba karfin ɗan adam ko dabarun ne masa ke tara masa kuɗi ba hikimar Allah ce idan Allah ya so za ka yi arziki sai ya tara maka kuɗin da ya fi karfin lissafi kai kanka baka san iyakarsu ba da ta arziki na Allah ne ubangiji subhanahu wataala ce yarzuqu man yasha bighairi hisab Allah ke azurta wanda yaso bighairi lissafin ba tare da lissafi ba sai Allah ce

ce kanan nasu lallai mutane sun kasance ummatan wahida akan addini guda cewa mutane ana nufin tun daga zamanin annabi adamu har zuwa zamanin annabi nuhu mutanen da suka rayu a wannan lokacin su Allah yake magana a kansu su yake so ya ba mu tarihi yana so ya ba mu tarihin yadda saɓani ya fara faruwa a tarihin ɗan adam a wannan duniya hmm. Alimam ibn jarir tabari abu ja'far ya rawaito da sanadi har zuwa ga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda Abdullahi dan Abbas ce kana baina Nuhin wa Adama asharatu quruni tsakanin annabi Adamu zuwa annabi Nuhu karni goma akai duk karni kuma shekara ɗari ne kaga kenan shekara dubu ne tsakanin annabi Adamu da annabi Nuhu sai yace kulluhum ala shari'a dukkansu akan tafarkin daidai na shari'ar musulunci min alhaki suna tsare gaskiya amma faktalafu to daga baya sai sabani ya fara malamai suka ce a tsakanin shekara dubun nan babu wani sabani babu cewa wani dan wani ne wani dan wani ne babu kafiri babu mai cewa Allah ba ɗaya bane babu mai cewa ba Allah babu mai cewa Allah uku ne duk sun yarda Allah ɗaya ne kuma Adamu shine annabin Allah dukkanin su suna kallon alkibla ɗaya suna bautawa ubangiji ɗaya suna yin sallah iri ɗaya komai nasu iri ɗaya to shi ne Allah madaukakin sarki ce sai saɓani ya faru cewa sai saɓani ya faru nassun ƙur'ani bai faɗi saɓanin ba amma malamai suka ce akwai isharar da take nuna sai saɓani ya faru domin idan kaji an ce an zo sulhu to faɗa akai in ba a yi faɗa ba ana sulhu idan kaji an ce ya sha magani to ba shi da lafiya in lafiyar salau zai sha magani ne ba shi ce ba mai rami mai kawo rami maganar annabawa sun zo don su shiryar da mutane ya nuna mutanen sun bata maganar annabawa sun zo don su daidaita mutane ya nuna mutanen sun bauɗe to shi yasa ma a kira'ar abdullahi dan mas'ud kira'a ce tafsiriya yana karantawa kanan nasu ummatan wahidatan fakhtalafu mutane da a kan turba guda suke daga baya sai sabani ya shigo to shi Allah kullum abin da yake so shine ya daidaita sabani kuma shi sabani baya daidaituwa sai an koma wa gaskiya a ce kowa ya je yayi nasa wannan ba maganin ba ne. ƙarya ce kawai duk lokacin da zaka ce wai kowa kai je kai naka shi ma ya je yayi nasa to ƙarya kake baka so mutane su haɗu ba abin ake yi idan ana so mutane su haɗu sai a bincika nawaye daidai me daidai ya ci gaba da yi nawaye kuskure sai a ce to kai ka bar naka ka dawo kan daidai to da wannan sabani yake karewa kuma da wannan kan al'umma yake haɗuwa amma ba maganar haɗin baki ba a ce kowa ya je nasa to ka buɗe kofar rigima ma kenan domin wanda yake yin ba daidai ba yanzu shi ma ka ba shi lasisin ne me daidai kuma yanzu ka karya gwiwarsa to kaga ba zai yi ba kuwa haka to da ka Allah subhanahu wataala yana so ya haɗa kan bayansa yana so ya daidaita su lokacin da saɓani ya fara faruwa wanda kuma kamar yadda muka sani saɓanin ya fara faruwa ne ta sanadiyyar bautar gumaka wanda su kuma gumakan nan asalinsu bayan Allah ne na ƙwarai akwai yahusa mutumin kirki ne yahuka mutumin kirki ne nasara mutumin kirki ne waliyai ne salihan bayi amma da suka mutu sai dan ya rudu wasu daga cikin mutane sai ce to kun ga waɗannan mutanen mutanen kwarai ne ina ma ku yi hotonsu a ɗakunan ku? don idan za ku yi bauta in kuka gansu ku rinka jin ƙarfin gwiwa wajen bauta wa Allah ku rinka tunawa da su sai aka fara yin haka ana nan ana nan da waɗannan suka tafi 'ya'yansu suka zo sai sake zuwa ya rude su yace kun ga iyayenku in sun bauta wa Allah kuma sukan zo su ɗan gaida waɗannan mutane waɗanda suke da hotuna a cikin ɗakunan ibada dan su sun isar da bukatunsu zuwa ga Allah Allah ya biya to su ma sai suka yi haka da tafiya ta sake yin tafiya sai ya zuga 'yan baya ce to ina ma ku ɗauko su ku kawo su gaba dan kun kuna sallan ma kun kun gan su ku daɗa samun nutsuwa to daga nan har sai da ya mai da mutane suna bauta musu wannan shine sanadin aiko annabi nuhu mutane sun koma bautar gumaka kuma daga bautar daga girmama bayan Allah waliyai aka fara shine cikin wa'azin annabi nuhu yake gaya musu wala tazarunna alihatakum wala tazarunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa yaquqa wa nasra wa qad adallu kathira shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a hadisin Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas yace farkon bautar gumaka a duniya wuce gona da iri ne wajen girmama bayan Allah aka fara ɗaukan haƙƙin Allah ana ba su a madadin a roƙi Allah sai a roƙi shehuwa ne tun da ana cewa tawassuli ake a ƙarshe sai aka dawo roƙonsa kai tsaye shi zai yi ba Allah ba to shine Allah yake fa ba'atha Allahu an-nabiyyin sakamakon haka sai Allah ya fara turo annabawa mubashirina dukkaninsu suna albishir na cewa idan kayi aikin kwarai ga sakamakonka don su daɗa sa maka ƙarfin gwiwa wajen kai wannan shine tabashiri albishir وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ودكر من النباوة cikin wa'azinsu akwai tabshiri albishir shine nuna maka cewa aikin kwarai in an yi akwai lada ga ladar to sannan wa munzirina kuma suna masu gargadi gargadi shine tsoratarwa gaya maka cewa dukkanin abu mara kyau in kana yin sa to karshen fa ba kyau za ka je ka tarar da mummunan sakamako za ka je ka tarar da mummunan makoma wa an zala ma'ahumul kitab kuma Allah ya saukar da littafi tare da su annabawa to kaga nan an ce annabawa da yawa dukkansu sun yi tarayya a sifofi guda biyu kowannensu ne albishir ne kowannensu ne gargadi ne rusulan mubashirin wa munziri li Allah ya kuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da rusuli to amma kuma sai Allah ya ce duka sai muka ba su littafi to shin wannan yana nuna dukkan annabawa littafinsu daya ba haka bane ba haka ake nufi ba kowane annabi yana da littafinsa annabi nuhu yana da littafinsa annabi salihu da littafinsa shu'aibu da littafinsa musa da nasa isa da nasa dawud da nasa wa ataina dawuda zabura musa yana da attaura isa yana da linjila manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da alqur'ani ko malamai suka ce hikimar da yasa a wajen littafi sai Allah ya kawo shi guda ɗaya tilo yace na saukar musu da littafi suka ce saboda dillin littattafan annabawa tare da bambancin sunayensu da bambancin lokutansu amma saƙon da suke ɗauke da shi ɗaya ne saƙon shi ne kaɗaita Allah da bauta da guje sanya masa kishiya wala kad ba suna fi kulli ummati rasulan an ibudu Allah wa jitanibu tsabu kowane annabi da muka aiko babban saƙon da ya zo da shi jigo ko da sunan littafinsa ya bambanta da na ɗan uwansa amma dai saƙon shi ne a kaɗaita Allah kar a bauta wani in ba shi ba وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله ba wani annabi faki. وانا النبي فاتي ساقن da yazo da shi shine tauhidi shine Allah madaukakin sarki yace inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi har zuwa karshe shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi wallazi auhayna ilayka wama wasayna bihi Musa wa Isa da ka duk sakon ɗaya ne shi yasa littafin sai aka kawo shi guda ɗaya amma idan bayyanewa za a yi to kowane annabi da sunan littafinsa amma sakon dai iri ɗaya ne A taura ta annabi Musa amma maganar tauhidi yana ciki linjila ta annabi isa amma magana tauhidi take kunshe da shi zabura ta annabi dawud amma magana tauhidi dai take magana a kai alqur'ani na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma dai tauhidi ne kadai ta Allah duk shine safa to su malamai suka ce wannan shine hikimar kawo littafi daya tare da su kuma annabawan suna da yawa ba wai ana nufin kowannen su da littafi daya zo da ba a'a littattafan daban-daban amma sakon daya ne mana ta iya fasarawa kenan wa anzala ma'amul kitaba Allah ya saukar musu da sako turarre guda amma mai suna daban-daban na annabi Musa at-Taura na annabi Isa linjila na annabi Muhammad Qur'ani na annabi Dawud zabura to wannan kenan a fasara ta biyu ta malamai suka ce domin a ka'idar larabci idan suna ya zamo mufradi ma'ana kwaya daya singular to idan larabawa suna so su mai da shi ya zama yana ɗaukar ma'anar da yawa sukan sa masa alif da lam sai ta zama istigrafiya da haka wa anzala ma'ahumul kitaba nan daidai yake da alkutuba muka saukar da littattafai tare da su tare da lafazin mufrad ne amma al tana nuna jami'i ga wanda ya san larabci ya san haka yana faruwa to sannan malamai suka ƙara wata fa'ida suka ce kalmar alkitab suna ne wanda kowane littafi na Allah zaka iya gaya masa wannan suna sai dai laƙubban ne suke bambanta kaga ƙur'ani kitabu ne tare da yana da laƙabin alƙur'ani alif lamin kitabu amma laƙabinsa alƙur'an attaura alkitabu al-kitabu ce wa iz atayna musa al-kitaba wal furqana kaga at-taura ita ce al-kitab to haka linjila ana iya kiranta da suna al-kitab shine linjila zabura ana iya kiranta da suna al-kitab shine zabura da haka muka saukar musu da duk littafin da in ka ce da shi alkitab ba kai kuskure ba domin ana iya gaya masa ka ne sannan Allah ce bil haqqi mun saukar musu da littafin bil haqqi da gaskiya ma'ana dan tabbatar da gaskiya ai li ihqaqil haqqi dan tabbatar da gaskiya li yahkuma bainan nasi dan littafin yayi hukunci tsakanin mutane kenan anan littafi shine zai yi hukunci an gane ko idan ya ce wane shi ne a kan daidai to wane shi ne a kan daidai idan ya ce abinda wane yake shi ne kuskure to na wane shi ne kuskure da haka littafi shi yake hukunci shi yasa a yau musulmi duk lokacin da suka samu saɓani allah ya ce su koma littafi littafi shi zai tantance musu nawaye daidai nawaye kuskure فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا amma waɗansu malaman suka ce a liya kuma a nan annabi ake nufi ba littafi ba annabin ne yake hukunci ba littafin ba ai liya hukuma nabiyu dan shi annabin da aka aiko musu ya musu hukunci amma da gaskiya suka ce annabawa suke hukunci domin Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana a cikin ayoyin alkur'ani cewa annabi ya hukunci wa anihum bainahum bima anzalallahu wa la hawa hawa'ahum inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyun annabawa suke hukunci to ko mu ce annabi yayi hukunci ko mu ce littafi yayi hukunci shi dai annabin da littafin yake hukunci ko wannan su ne hukunci ne idan annabi yana nan to shi zai ja ayar ya fassara ya zartar kaga shi yayi hukunci amma idan annabin baya nan kamar yanzu to sai a ja ayar ita ayar sai ta yi hukunci fassarar da annabin yayi sai ta zama ita ce raba gaddama tsakanin mutane Allah yake fi maktalafu fihi cikin abin da mutane suka yi saɓani a cikin sa na sha'anin addini wa maktalafa fihi to amma mutane fa ba su yi saɓani ba illal na utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum sai bayan da gaskiya ta bayyana gare su da haka Allah yana zargin malaman Yahudawa da dukkan waɗanda suke saba wa gaskiya bayan sun santa ma'ana ba su da wani uzuri babu waɗanda suka saɓa wa daidai kuma wasu ga daidai ya zama abin zargi sai wanda suka saba bayan sun san daidai kuma sun yi sabanin ne ubangiji yace bagayan bainahum saboda kiyayyar da take tsakaninsu da juna idan yana sabani da wannan to duk abin da wannan ya faɗa komin gaskiyarsa ba zai bu ba idan yana sabani da waccan ƙungiya, duk abin da ta faɗa komin daidanta ba zai bu ba to wannan kaga son zuciya kenan Allah ya ce fa hadallahu allazina amanu shi ku Allah sai ya shiryar da waɗanda suka yi imani limaktalafu fihi zuwa ga abin da aka yi saɓani a cikinsa min alhaƙi na daidai ɗin bi iznihi da izininsa ma'ana al'ummar musulmi waɗanda suka yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam duk wani saɓani da ka sani an yi a duniya to su Allah madaukakin sarki ya ɗora su akan mai cin kuma ya ɗora su akan na daidai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya gaya mana kafin bayyanar musulunci yahudu da nasara sun yi saɓani game da sha'anin alƙibla ina za a kalla in za a bauta wa Allah fastaqbalatin nasara al-mashriqa nasara suke kallon gabas mahudar rana wal yahudu baitul maqdis yahudawa su kuma suke kallon masallacin qudus fa hadallahu ummata muhammadin lil qibla mu kuma sai Allah ya zo ya tsora mu mu kalla al-qibla daman nan yake so a kalla waqtalafu fi salat sun yi saɓani a cikin sha'anin sallah fa minhum man yarka'a wa la yasjudu daga cikin su akwai wanda a sallarsa yana ruku'u baya sujada wa minhum man yasjudu la yarka'u cikin su akwai wanda yake ruku'u shi kuma baya sujada wa minhum man la yusalli kai cikin su ba akwai wanda baya sallah wa huwa minhum man yusalli wa huwa yatakallam akwai wanda kuma in yana sallar yana magana to amma sai Allah ya shiryar da al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ga irin sallar da yake so a yi masa don haka nan sun yi sabani a cikin sha'anin azumi waɗansu su ce za a yi azumi ne zuwa rabin wuni wasu ce za a yi azumi ne ba na dukkan abinci ba na wani sashen abinci wasu ce azumin iyadar za a yi ba Allah madaukin sarki ya dora mu akan abin da yake so a yi na azumi na daidai to haka nan suka yi sabani game da sha'anin annabi isa su nasara suka ce annabi isa dan Allah ne ko ɗayan ukun Allah ne yahudawa ko suka ce annabi isa ma wal iyazu billahi dan zina ne mahaifiyarsa fasika ce to amma mun kuma Allah ya zo ya dora mu akan daidai yace annabi Isa ba Allah bane kuma mahaifiyarsa ba fasika bace in huwa illa abdun an'amna alayhi bawa ne namu muka yi maka ni'ima waja'alnahu masalan li bani isra'il to haka nan cikin al'amura da yawa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sau da dama yake gaya mana ku sani Allah ya muku ta goma shi cikin abubuwa da yawa yahudawa sun nemi dace amma Allah bai datar da su ba haka ma nasara hadisi ya zo kamar yadda imam abdurrazzak sahibu ma'amar ya fitar a cikin musannaf daga abu huraira Allah ya kara masa yadda abu huraira yake qala an sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nahnu al-akhiruna al-awwaluna yawm al-qiyamah mu al'ummar manzala mu ne na ƙarshen aikowa a duniya amma fa a ranar lahira da mu za a fara hisabi mu Allah zai fara taurara sannan mu za a fara shigarwa aljanna sai ce nahanu awwalun nasi dukulan janna. mu za mu fara riga dukkan mutane shiga aljanna bai da annahun utul kitaba min na. tare da su aka fara aikowa su aka fara bawa littafi kafin mu wa utinahu min ba'dihim sai bayan nasu aka ba mu namu fahadana Allah limaktalafu fihi min alhaq sai Allah ya datar da mu zuwa ga abin da su suka saba wa gaskiya akan sa sai manzo Allah ya ce fa hadha al fihi wannan rana ta juma'a tana daga cikin ranakun da yahudawa suka yi ta canke canke basu canko ta ba nasara ma suka yi ta canke canke basu canko ta ba fa hadana Allah lahu manzo Allah ya ce muka sai Allah ya datar da mu muka dace da ita fannasu lana fihi tabahun da haka mutane sai dai su biyo mu a baya cikin salalar juma'a faqadan lil yahudi gobe asabar ita kuma ta yahudawa ce wa ba'da gadin lin nasara bayan gobe kuma goben gobe ita ce lahadi wannan kuma ta nasara ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance yana yawan addu'ar Allah ya shiryar da shi zuwa ga daidai cikin duk abin da mutane suke sabani a kansa ba wai dan baya kan daidai ba sai dan ya koya mana mu mu rinka haka shi kan tabbas yana kan tafarki madaidaici to sannan tare da haka shi ma yana roƙon Allah ne dan Allah ya dada tabbatar da shi kuma yana nuna maka duk yadda ka kai da jin kana kan daidai kar kai karka kar ka bugi kirji kar yi alfahari domin ba dabarar ka ce ta nuna maka daidai ba kuma idan Allah ya ga dama a gobe sai ya canja ka subhanahu ta'ala. domin wasu da yawa Allah ya musa haka kaga mutum ya fara da shiriya karshe kuma Allah ya fitar da shi saboda yawa Allah alwashi ya cika wa Allah baki shi kuma Allah ba a yi masa haka na na insha Allah ya kara mata idan tana faɗa cikin hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka rawaito tace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana idza qama min al-layl Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya tashi zai yi sallah da daddare sallar dare yaqulu yakan yi wannan addu'ar a yayin buɗe sallah yakan ce Allahuma rabba jibril wa mika'ila ya Allah ubangijin mala'ika jibrilu ubangijin mala'ika mika'ilu wa israfil ubangijin mala'ika israfilu fatir as-samawati wal ardi maqajin sammai da ƙasa. Alimal ghaibi wash shahada masanin ilimin boye da ilimin sarari anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yaktalifun kai kake hukunci tsakanin bayanka cikin dukkanin abin da suka kasance suna sabani a cikin sa ihdini lima fihi min al bi idnik ya Allah ka shiryar da ni cikin dukkanin abin da aka yi sabani ka kai ni ga me cin ka kai ni ga na daidai din innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim lallai kai ne wanda kake shiryar da wanda ka so zuwa ga tafarki madaidaici Allah ka shiryar da mu saboda lokaci ya ja za mu tsaya nan na san Allah akwai dan jawabai da za su biyo baya na maraba kamar yadda tun a farko muka yi marabci mai girma tsohon gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje kadimul Islam Allah ya kara masa lafiya da dukkanin shugabanninmu Allah ta kare su da lafiya Allah ta kara musu tsawon rai da imani wajen ayyukan alkhairi so da dama nakan faɗa idan irin wannan mahaɗa ta haɗa mu da shi Allah maɗaukin sarki ya yi masa taufiki wanda ya kamata ya ƙara gode wa Allah a kansa ka samu ɗan siyasa yanzu a arewacin Najeriya wanda baya shakkar a danganta shi ga addininsa wajen hidimta wa addinin to abin da muke ji na labari tun lokacin saddauna haka saddauna aka ce ya rayu da siyasarsa da addininsa yana da'awa yana musuluntar da maguzawa kuma yana yin siyasarsa to kaga wannan abu ne mai kyau bisa ga ka'idar wata gifi ma ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya ana bikin duniya ake na kiyama kuma sau da dama idan mun zauna mukan tattauna bisa kalubalen da sau da dama yakan fuskanta wanda dan adam baya rabuwa da kalubale mukan yi rade raden la'alla wannan yana daga cikin sirrin da Allah yake taimakon sa muna fatan Allah madaukakin sarki ya sarkake niyya Allah madaukakin sarki ya karfa waɗannan ayyuka da ake yi na alkhairi kuma Allah madaukakin sarki ya sa su zamo su ne sanadiyyar tsira ga iyaye da zuri'a da dukkanin sauran mabiya kuma ya kamata haka ya kamata dukkanin mabiya su rinka koyi yadda liman yake haka mamu suke kasancewa to ya kamata mabiya su yi koyi mm. duk mutumin da Allah ya bashi wata dama to yi kokari ya gina wa addininsa abin da zai dauka a gobe kiyama mm. ya rinka shigo da mutane musulunci ya rinka da'awa da dukiyar da Allah subhanahu wata'ala ya hore masa Allah madaukakin sarki ya kara lafiya ya kara tsawon rai albarka da dukkanin waɗanda suka rako shi irin su wani rabin faruku lawan Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi ga dattijo daga cikin dattawan mu, daga jihar kano eh, alhaji nasar ali kokoki allah maɗaukin sarki yadda ya kawo ku lafiya mai da ku gida lafiya ga babban malamin mu shaku sai zakariya wanda shi zan mika abin magana zuwa gare shi eh wanda shi zai marabce ku a madadin wannan majalisa baki daya ba da lada